kashe dabba kaci ko kuma ya nuna wa wani mai harama ya kashe dabban da ci ko ya nuna wa wani shi bai yi harama da hajji ba dabban da ci ke ya kashe ta ko shi wannan kirma ya kashe da kansa ko ya nuna wa wani mai kashewa ya kashe ta ya nuna wa mai harama ya kashe ta ko ya nuna wa wanda abu ya harama ta hajji ga ya kashe ta nan shi da za mu karanta a ciki mu ga yaya lamarin yake to na ce law anna muhraman dalla ala sayyid muhriman inda abin a ce wani mai harama ta hajji sai ya nuna ainihin nama da ake ci rinu e muhari mai ga lau Allah muhari ban ko dalla muhari sai dalla saidin dalla ala saidin muhari mai ya nuna wani da harama naman da ake ci au halalan shi kuma haraman nan ko wannan halalu din nan fa kasalu هذا هو المدلول wannan shi ne ake magana a ya kuna alada ko haka huwal wannan shi ya nuna nuna ma ya yi wancan wanda ya kaje ba a magana shi a ya kuna alada li shaiki a ya kuna shi wani abu zai kasance a kan mai nuna kai da ka nuna barewar aka je aka kashe me ya a kanka kai ba abu ne ba za a yi da baki a rubuce yake ba da ma ka bai a ni nuna masa mai kawai ba ruwa na wallahi ban ji kawai Allah ban ta ba ba Allah bai ji a da na tashi nuna wa ma ta kana nuna masa sai ka dai nuna masa ko to yanzu mai ya kanka sai ka faura mai hmm? harama ne a mai harama ne ya nuna wa mai harama ko mara ya eh, duka kowane ne shi wannan mai harama ne na ji ya nuna wa mai harama ɗan uwansa ya ya kashe ko ya nuna wa wanda bai yi harama ba ya ya kashe shi hukuncin da muke da wannan mai nuni ba mu da yancin wanda kashe ba a magana shi kuma wanda ne me yake yake a ala dalil shay'un amna sannan kuma fa amsan nan dole ta zo daga maganin maliku shi kauli maliku ina neman amsa daga bakin maliku kai kuwa ka zauna da maliku shekara ishirin da biyar ɗalibi ne cikakke sun ba ɗan da kowa ne ba ya wuce ɗan da karatun ya yi ba ɗalibi ne na kafir ba ɗalibin kafir ɗin ma a je ba sai ba ɗalibi ne ba amma ba kamar wanda ya zama ku da kuka zauna kuka yi karatu ko tsaya a kan bambanci tsakanin ku da wanda ya karatu in ba haka ba to za ku yi me yake da suna ku. za ku yi menene tarazuri saboda lokaci in ba an taimake ka da gididdiga ba ka za ka zauna tarazuri in ba mai da hankali ai shine nake so in ga yawa wanda suke zaune su yakara ai ba su bai idan ba ku mai da hankali ba ko da kuke zaune ba ku mai da hankali ba wuri da ƙarfi ya fi amma a ce kana ana, a nan mai kata tadi. da salah. kai ka ta yi dole ne kai da kake gani ido da ido baki ne baki kai ji daga baki zuwa kunnen ka maka je ai ya kamata ka san wanda ya ji ka wanda ya ji da karfe ayya yanzu kila ne nake da karatu da ake wani na nan na kai yana ji za magana nan da take yi irin su likitan eh? yana zaune gaban maliku bai zuwa gida bai zuwa ko'ina in ka ga ya tafi maliku na ya shiga gida kuma yana magana kaga irin wannan ne na alaji ba ba sallai akwai ɗalibai yanzu eh inda irin wannan ne babu dan kullum ba wani kafin ta to ana fukai da Allah da iya hadisi daya sai ka ba nan eh, eh, makarantar koyar da ilimin malikiya gaban gaba kowa sai fujarar makarantar da duniya ɗaliban duniya tana ke so haka kake da za a yi shi ya zama ma ba ka gani ba matar ka da ka kuki yana zama zaman ka kawai sai ga wani saurayi ya shiga salamu alaikum ina tambayar wani mutum ne Abdurrahman ibn al-Qasim ni maka shigo ya aka ke dan shi ya baro shi har ya zo aikin haji ya zo madina yana neman baban shi shi ta da ku yadda kawai an ce mu ɗan dako ne da ɗaliban ilimin jamu to gaskiya ne ƙwararru ne fada a yi na zuwa jirgin kuma in Allah ba yadda inda ne mutum da ya iyakacin wani rarrabe mai rafi ya iyakacin rai ya fi kama sun dai da ran za a ci fama yanzu Allah kai mana rai Allah ka tabbatar wanda ana sha'awa daga sha'awa in Allah da dama sai ya samu kuma shi da kamar haka ba maganar maliku na ke so ko kaga dace a duk abin da ake a makarantar maliku da shi ake babu wani littafi da yake ban da wani littafi ana littafi kaba ta shi da shi littafin ka ta dulli ta taban na shi dulli ta taban da ke na shi ala قال مالك رحمه الله يستغفر الله شو أي؟ فنون النعيم جعل idan ya Allah ya gafara wala sai a alaiki kuntu ra'aita law anna nafaran kama kuma ake wata tawaga sun haɗu ala qatl saidi akan kashe wani nama da ake yi. wani wani nuna duk suna masu harama da hajji ma alaihi li qawli malik ne ya ga da kan su a maganar malik قال قال مالك على كل واحد منهم الجزاء idan kuka taru ku sha biyar akan barewa ku kama ku tana kankantai kankantai wani ya maka wata aka yanka aka yi wadai ne duk sun yi kisa kowa ta ya ba da barewa barewa kala ga tabi ya da neman magana da yawan kawai ba ta yi gaba da irin barewar da alƙalai suka yanke wannan barewa za a ba da akuya gida mai kama da kama to dukkan ku sai kun wani abu ba ka ganin girman hanawan Allah ya ce kai kuma ka kai in ka tsaya a haka ma a ya kwaito kai akwai nau'in tausayawa shi fa Allah abin da yake nema fa a gare mu kawai shi shi ke nan tafiya bari ta bari tafiya suna kuma kafin ya hukunta ka ya tabbatar maka daji kuma kuna mu'azzabi na har kana ba ka rasu ko da kana kaga sai an yi tukuna wannan kuma ka je sai ka je sarai ka je ka fakon ka je ka bi kai saboda hawa sai ku duk da aka maka cancanta قلت ba كذلك قول مالك لو أن مجليدا 'yan اجتمعوا هكا ينهلوا أنا ba حرم الحج في كده ba kwatana kwatana aka samu barewa aka kashe ta a cikin harami amma ba ta harama ta hajji. su ma hukuncin su kenan kowa فيكون على كل واحد منهم الجزاء كاملا قال نعم هم بمنزلة المهرمين قلت وكذلك قال مالك قل مالك لو كنت مهرما أي حتى مدنا مالكما فذات ونما يهرما وعلى لا صمته حتى لا صيدا في العربي قال قال مالك على كل واحد منهم كفاءة كاملة قلت نبدأ ذلك في مصر فهل كان يزيد على المهرم بإجرامه شيئا؟ وذا عراوة يعني هرما بطوة بشيء كثير هرما هذا بشيء ببال إلى كثير وكان الله إليه شكري وانا عيك عيك قال ما علمت أنه يزيد عليه ni dai ban دا أكتي أنا da aka فوق السماء شيئا قلت فلو أن مهرمين إن أظن حكيم أسهر ما تهدي اجتمعوا على صيد فجره سكرون تش جرهه كل اهله منهم جرها هو النية تحسيش قال قال مالك من جرح صيدا وهو مهرم فغاب الصيد عنه Wa وهو مجروه وعليه الجزاء كامل dole ibiya wancan dabbar ko ya mutu ko bai mutu ba shi ne malaman fito na jin a askara ta cewa a haka nan da zai tafi kuma a gaba ita da shi ya mutu shi wannan wanda ya rauna na din nan ne ya je ya mutu sai ya sake wani abin biyar. amma ko da da mun magana su a kuma karanta ta sun babu wani shi in ce a kai